radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 An kamo rediyo Hausa VOH ne a cikin shirinsa na rana zagaye na biyu a jirin shirye-shiryen da muka saba muku a kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma ana cikin koshin lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan na mu koma noma sai kuma shirin kiɗe-kiɗen Iraniyawa waɗannan dai su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin namu na wannan lokaci amma kafin duk waɗannan sai an fara da jin shirin nan na ko kun san da ke kawo muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana tare da abdullahi salihu usman katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau laraba goma ga watan nuwamban shekara ta 2021 wanda ya daidai da hudu ga watan rabi'u thani na shekara ta 1443 hijira kamariya masu ware kuma sun cewa shekaru 1270 da suka gabata a rana irin ta yau wata hudu ga watan rabi'u thani na shekara ta 173 hijira kamariya aka haifi sayyid abdulazim alhassani a birnin madina mai alfarma wanda kuma shine ɗaya daga cikin jikokin imam hassan alaihi salam wanda ya kasance ɗaya daga cikin nahanan damar imam aliyu alhadi alaihi salam kuma ya nakalto ruwayoyi masu tarin yawa daga imam alhadi alaihi salam baya ga kuma ya nakalto ruwayoyi daga limamai na ahlul bait musamman ma dai imam murza alaihi salam da kuma imam muhammad jawad alaihi salam daga bisani imam alhadi alaihi salam ya umarce shi da ya tafi iran domin ilmantar da mutane da kuma nuna masu sahihin tafarki na addinin musulunci bisa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma ahlul bait alaihi salam Azim al-Hassani ya tafi Iran inda ya da zango a birnin Rai wanda yake kusa da birnin Tehran a yanzu inda anan ne ya yi rayuwarsa ya yada ilimin addinin musulunci bisa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma ahlul bait ya kasance malami mai tsoron Allah da gudun duniya da kuma sadaukarwa akan tafarkin addini da ƙarshe a cikin watan shawwal hijira ta 250 ya yi shahada kuma har yanzu baransa yana nan a garin rai a kullum rana duban dubatar musulmi masoya ahlul bait alaihi salam a cike da wajen kasar iran suna ziyartarsa da ƙarshen masu ware kukun san cewa shekaru 109 da suka gabata rana irin ta yau wato goma ga watan nuwamban shekara ta 1912 sojin kasashen faransa da spain suka mame kasar morocco wadda take arewacin nahiyar afirka kafin haka dai addinin musulunci ya shiga kasar morocco tun a cikin karni na bakwai miladiya amma a cikin karni na ashirin turawan faransa da spain sun mame kasar bisa wata yarjejeniya wadda suka cimmawa tsakanin su a shekara ta 1912 kuma tun daga lokacin ne mutanen kasar morocco suka fara gwagwamar kwata 'yancin kansu daga hannun turawa 'yan mulkin mallaka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 jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 5 da minti 50 agogon gmt da kuma ghana a kan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma ashirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon nigeria niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon gmt da kuma ghana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 To da farko ga kanin labaran. Iran ta bayyana cewa za ta ƙara matakan tsaronta duk da barazanar takunkuman Amurka. Ministan harkokin wajen ƙasar haɗaɗɗiyar Larabawa ya ziyarci Siriya a karan farko cikin shekaru goma. Ƙungiyar Tarayyar Afirka ta buƙaci a shirya tattaunawar lalubo hanyar magance rikicin ƙasar Habasha. tun zuga shirin labaran daki-daki ministan harkokin wajen kasar iran hussein amir abdullahiyan ya jaddada aniyar manufofin tsaron sa inda ya bayyana cewa jamhuriyar musulunci ta iran za ta ci gaba da ƙara ƙarfin tsaronta duk kuwa da barazanar kasar amurka ta yunkurin kakaba mata takunkumai amir abdullahiyan ya yi wannan tsokaci ne a yayin zantawa ta wayar tarho da takwaransa na faransa jean-yves le drian ya ce shirin karfafa tsaron ƙasa inci ne da kowace ƙasa ke da shi a duniya ministan harkokin wajen ƙasar ta iran ya ce ƙasarsa tana ƙoƙarin bin matakai mafiya dacewa na zahiri a tattaunawar nukiliyar ƙasar da ke tafe inda ya bayyana aniyar iran ɗin ta dawowa kan teburin tattaunawar neman farfaɗo da yarjejen nukiliyar ƙasar wanda aka shirya gudanarwa a ranar 29 ga watan nuwamban nan a birnin vienna na ƙasar austria amir abdullahiyan ya kuma tabo batun sabbin takunkuma da amurka ta kaka wa iran inda ya bayyana matakin da cewa wata alama ce da ke nuna cewa iran za ta ci gaba da nuna kin amincewa da amurka a nasa bangaren ledire ya jaddada aniyar kasarsa ta goyon bayan cikakkiyar yarjejeniyar dukkan bangarori inda ya bayyana cewa faransa za ta yi dukkan bakin kokarinta don kawo ƙarshen takaddamar ministan harkokin wajen haɗaɗɗiyar daular larabawa ya kai wata ziyarar aiki a birnin damascus na ƙasar syria wacce ita ce irin ta farko a cikin shekaru goma a ƙasar ta syria yayin ziyarar sheikh abdullah ben zayed ya gana da shugaba bashar al-assad da wasu manyan jami'an ƙasar ta syria bangarorin sun tattauna kan batutuwa da dama da suka shafi kasashen biyu da kuma yadda za su karfafa alakar su ta bangarori da dama a cewar kamfanin dalancin labaran syria na sana haɗaɗɗiyar daular larabawa ta yanke alakar ta ne da syria a watan fabrairun shekarar 2012 bayan boran da ya rikide zuwa na neman sauyin gwamnati a syria wanda ya jefa ƙasar cikin yaƙi sai dai a watan disamban shekarar 2018 haɗaɗɗiyar daular larabawar ta buɗe ofishin jakadancin ta a damascus tare da kiran syria ta sake komawa ƙungiyar ƙasashen larabawa a watan maris amurka dai ta ce ba ta goyon bayan yunkurin haɗaɗɗiyar daular larabawar na karfafa alaka da syria muddin ba a samu wata manufa ba ta warware rikicin kasar ta siriya to ana shan waɗannan labaran ne daga nan radio hausa wacce daga birnin tehran a najeriya hukumar zaben kasar ta bayyana farfesa charles shukuma soludo na jam'iyyar apga a matsayin wanda ya lashe zaben gwamnan jihar anambra dan takarar soludo ya samu ƙuri'a tara yayin da valentin ozigo na jam'iyyar pdp wanda ya zo na biyu da yawan ƙuri'u 53,807 sai andi uba na jam'iyyar apc wanda ya zo na uku da ƙuri'u 43,285 kamar yadda hukumar zaben ƙasar ta sanar a cikin daren jiya a ranar asabar ne aka gudanar da zaben gwamnan jihar na anambra inda 'yan takara goma sha takwas suka fafata a zaben sai dai daga bisani hukumar inec ta ce zaben bai kammala ba har sai da aka sake zaɓe a karamar hukumar ihiyala a ranar talata sabon gwamnan jihar ta anambra farfesa charles ya shafe shekara biyar a matsayin gwamnan babban bankin najeriya sai kuma bankin duniya da kuma waɗansu manyan hukumomi na duniya ciki har da hukumar bari lamani ta duniya imf Ƙungiyar tarayyar Afirka AU ta buƙaci dukkan ɓangarorin da rikicin ƙasar Habasha ya shafa da su amince su shiga muhimmiyar tattaunawar lalubo bakin zaren warware rikicin da ke ci gaba da ta'azzara a shiyar arewacin ƙasar. Sanarwar da Majalisar wanzu da Zaman Lafiya da Tsaro ta kungiyar mai mambobin ƙasashe 55 ta fitar a ranar Talata bayan kammala taron majalisar a ranar Litinin inda aka tattauna game da halin da ake ciki a ƙasar Habasha. Majalisar ta shaida da cikakken goyon bayanta ga dukkan ƙoƙarin da babbar tawagar wakilan kungiyar au karkashin jagorancin olusegun obasanjo ke yi na neman tsagita buɗe wuta da yunkurin warware rikicin ƙasar cikin ruwan sanyi kana tana maraba da dukkan ƙoƙarin sauran ɓangarorin ƙasa da ƙasa da na shiya waɗanda za su taimaka wajen tabbatar da cimma nasarorin da aka sanya a gaba to ƙarshen labaran kenan. To marilla bayan labaran duniyar yanzu kuma za mu tsunduma a taskar shirye-shirye ga kuma shirin nan na mu koma noma. Mu koma noma. Ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin mu koma noma. shirin yawan da muka saba kawo muku labarai masu alaƙa da noma da kiwo to a yau za mu yi dubi ne akan wani nazari da bincike da aka yi akan yadda ake fasa ƙaurin dabban nan ta pangolin wato dabgi da hausa daga najeriya zuwa ƙasashen asiya da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana a cikin shekarun bayan nan sunan najeriya ya fito a matsayin kasar da take kan gaba da masu fasa ƙaurin dabbar nan ta dabgi suka mayar da ita aljanna su suna ɗaukar wani sashe na jikinta daga birnin eko zuwa ƙasashen asiya musamman ma dai china da makwabtanta dabbar pangolin kamar yadda aka fi saninta a duniya hausawa kuma musamman maharba suke kiranta da dabgi ta da ƙafafu hudu dogaye biyu a baya da kuma ƙanana biyu a gaba ta yi kama da bushiya ta fuskar zubin jikinta amma kuma ta fi bushiyar girma da tsawo kuma abin da ya rufe jikinta ba fata ba ne ko gashi wani abu ne da ya kama da ɓawo falle-falle sannan ya shiga juna kamar yadda wato tsarin tiles yake da ake sawa a gidaje. amfanin wannan ɓawon mai kaushi ga wannan dabba shine a lokacin haɗuwa da abokan gaba takan dunkule a jikinta ta shige ciki kamar yadda bushiya take yi da an kai mata farmaki ta yadda duk dabbar da ta taɓa jikinta to za ta ji jiki wannan bawan yana daga cikin abin da masu fasa ƙauri suke nema da yasa suke kashe wannan dabbar domin yin jigilarsa zuwa ƙasashen waje china na cikin kasashen farko da suke son dabgi suke kuma neman saruwa a jallo domin yin maganin gargajiya wani bincike ya nuna cewa shekaru goma na bayan nan an yi fasakorin wannan dabbar da kudaden da aka samu suka kai dala amurka biliyan uku da dugo biyu wato kwatankwacin naira tiriliyan ɗaya da shida daga najeriya kaɗai kenan wato adadin kudaden da aka samu daga dabbar dabgi da aka fitar da ita daga najeriya ta hanyar faso kwauri binciken na jami'ar cambridge ya nuna cewa tun daga shekara ta 2010 ne kasar ta najeriya ta zama cibiyar masu faso kwauri ta wannan dabba wasu daga cikin kasashen afirka da ake samun wannan dabbar kuwa da akwai gabon da kamaru kuma baya ga kasar china ana kai bawon dabbar zuwa cambodia bayan ta ratsa kasashen faransa da kuma holland kowane kilo daya na bawon bayan dabbar dabgi kudinsa a kasuwa ta bayan fage yana kaiwa dala amurka dubu uku wato kwatankwacin naira miliyan ɗaya rabi ana yin maganin gargajiya daga bawon da ke jikin dabbar da kuma wasu abubuwa da suka hada da tufafi na mata masu tsada daga shekara ta 2010 zuwa watan satumba na shekara ta 2021 nan da ake cikin an yi fasakorin kilo 1,497 na bawon bayan dabge a cikin najeriya dai an fi samun wannan dabbar a cikin dajukan yankin middle belt musamman a jihohin taraba kogi kwara benue da niger a can yankin kudu maso yamma kuwa waɗannan halittun na allah sun yi yawa a cikin jihohin ondo oyo da kuma ogun mr stephen aina wanda masani ne akan dabbobin daji wanda kuma yake tare da hukumar kare gandun daji ta najeriya ya bayyana cewa waɗannan dabbobin suna rayuwa ne a wuraren da aka fi samun ƙwari wanda shine abincinsu kamar tururuwa da kuma wurin da yake da taɓo suna rayuwa a cikin kogo na bishiyoyi dabbar dabgi guda ɗaya tana cin tururuwa har ƙwaya miliyan saba'in a cikin shekara guda to kowace ɗaya daga cikin dabbobi da ƙwarin da allah ya halitta cikin wannan doron ƙasa tana taka rawa wajen kare yanayin muhalli da ake kira ecosystem don haka kare waɗannan halittu na allah da hana ɓacewarsu wani nauyi ne da ya rataya a kan mahukunta da kuma ɗaiɗaikun mutane domin aikin mutum a kan wannan doron ƙasar shine raya ƙasar ba rusa ta ba duk da cewa abin takaici akasin hakan shine yake faruwa to ma sauraro a nan za mu dasa aya da fatan an ji daɗin wannan shiri sai dai kafin mu karkare muna ga yadda gobe a shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaban da za a je mu dauke da wani jigon mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Shirin mu koma noma kenan tare da Mustapha Adam don kuma ga shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. kide-kiden iraniyawa jama'a masu saurare assalamu alaikum mu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kide-kiden iraniyawa wanda ke kawo muku waƙoƙi da kide-kide daban-daban na iraniya domin nishadantarwa a yau ma muna dauke da wata sabuwar waƙar ce da mawaƙin nan na ƙasar iran mai suna hussein badi'i sai a gyara ta domin a saurari waƙa daga bakin mai ita سردار و یه بیقرار این خال به اون خال اون چه دم با بلبل سردار خونده بلبل سردار خونده خاطر بهار خونده حالی دست دست مرواری در دست خاک گل دیار بیه لت نگار بیه خاطر بهار ماهی دم بزویه اوره برم بزوه گل می دلیار بایه قصه ها کنار بیه خاطر بهار بایه بلبل سر دار خونده بلبل سری دار خونده به بهار خونده سر بازو سرسم در میمون بازو بزو رو خمه بل بلبن سر دار خونده بلبن سر دار خونده خاطر بهار خونده چه قشنگ امشون تلا بنگ امشو آسمون دیار و یه ستاره بار و یه خاطر بهار و کوه و دشت و دریا رنگ به رنگ امشو آسمون دیار بیه ستاره بار بیه خاطره خاطر بهار و بلبل سر دار خونده بلبل سر دار خونده خاطر بهار خونده بلبل سر دار خونده بلبل سر دار خونده خاطر بهار خونده بلبل سر دار خونده بلبل سر دار خونده خاطر بهار خونده بلبل سر دار خونده madalla da Hussein Badi'i a cikin wannan waka da karera mana. Da fatan masu saurare sun gamsu kuma sun nishadantu kuma ta kayatar da su kuma anan ne za mu jalin zamun shirin sai a wata sazuwar za ku ji mu dauke da wata sabuwar wakar kuma za a iya ci da biyan shirye-shiryenmu a shafin mu na yanar gizo wato www.hausatv2.ng. تازه میگیرد زندگی در حاله ای از رنگ باغ در بیتابی باران ذره ذره می شود دلتنگ ذره ذره می دلتنگ آه برگ درختان است نقمه های دلکش پاییز آسمان سرشار زیبایی لحظه ها از زندگی لبریز باغ زیر تور رقص باران شاخه های آهسته آهسته پا به پای برگ ها در باد پا به پای برگ در باد میرسد از دورها پاییز پاک و زیبا روشن و بشکو پرده ای از دود و خاکستر میکشد بر شانه های کو باز جام تازه میگیرد زندگی در حاله ای از رنگ باغ در بیتابی باران زرد ذره میشود شود دلتنگ زرد ذره می دلتنگ to kuma wani neman muka kawo ƙarshen jerin shirye-shiryen namu kafin mai sallama da ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji iran ta bayyana cewa za ta ƙara matakan tsaronta duk da barazanar takunkuman amurka ministan harkokin wajen kasar haɗaɗɗiyar larabawa ya ziyarci siriya a karan farko cikin shekaru goma ƙungiyar tarayyar afirka ta buƙaci a shirya tattaunawar lalubo hanyar magance rikicin kasar habasha To masu bibiyar mu a daidai wannan lokaci ina ga da wani neman kawo karshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da yammaci idan an sake lalbomu. Yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan Radio Hausa VOH. Ni Hassan barka da na kasance da kuke cewa mu ne lafiya. thank you Bye.